فآمنوا أن تأتيهم واهية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون أفأمنوا في فعلهم ذلك عشان صنع أمن تيجا أيكتا وشركة نان Allah ta tiyahum Allah ta tiyahum shi zan wata azaba mai ruhe su ba ta zo musu sun amince azaba mai ruhiya ba za ta zo musu ba cikin duniya kimatan daga shahun min azabillahi na azaba ubangiji aw ta tiyahum sa'at koko ta tashin kiyama ta zo musu ba bisa ga auke wa hum la shi'una ba san lokacin ta ba wato lokacin da mutum ke yin wannan shin ya amince Allah ba zai mai azaba ba a wannan lokaci ko kuma ya kyale shi har ya mutu ya sa shi wuta da wannan Eh, in mutum bai amince ba to wa kamata shi komo ga abin da Allah ya ce shi gwargwadon iyawarsa Allah bai azama kai abin da bai iya shi karhin ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ah, abin nan sabani na asali azaba ne in musulmi sun ka saba ga asali to musiba ta ba ta zo wato kenan sabawa ga ta asali ita ce aqida Eh, wannan ya karbo daga wannan wannan ya karbo daga wannan kenan abinda sun ka aiki da shi ba iri guda ba da guri guda an ka karbo shi ba kun gane ko eh, tilar ne sai an samu tauhidur risala kamar yadda ake samun tauhidul abin uluhiyya to ci gaba قل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير to kuma ka ce ma mutane wato aka ce ma annabi ce ma mutane hadhihi sabili wannan ita a hanya ta kira zuwa ga Allah a bauta masa shi kadai shi yace ad'u ila ina kira zuwa ga Allah addinin Allah ala basiratin bisa ga hujja kuma duk abin da yake baka iya ga hujja shi kenan ya zo shi a ƙarya eh, duk abin da ka yi don me kake yi don Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza ana wa mani tabani shi a hanya ta ni in ji annabi wa mani tabani haka nan duk wanda ya bi ni ga kira zuwa ga addini tilas ne shi kirai mutane ga abin da adda hujja wa subhanallah tsarki ya tabbatar ma Allah daga shirki wa ma ana min mushrikin ni ban cikin masu hada wani da Allah ay min jumlat sabili li anna tabarri min al mushrikina alladhina yattabi'una al khurafat domin mutun ya barranta daga kafirai أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. To kuma da ya ci gaba da taƙibi ga gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallama wato Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ba mu aika ba gabanin kaface maza wannan ya tabbatar da cewa annabawa ba manzanni duka maza ne manzanni masu kiran wani ga addini duka maza ne ga annabawa an kai khilafa kun fahimta ko la mala'ika wato waɗanda an kai ko ba mala'iku bane sai dai a aiko mala'iku zuwa ga mutane don zuwa ga annabawa wa hau min hadha aina ana fahimta daga wannan annal anbiya rijalun la nisa'un annabawa maza ne ba mata ba ko kuma rusul maza ne kun gane ko fal mar'atu la takunu nabiyya wato mace ba ta zama annabi kun fahimta ko min ahli alqura kuma mutane wato sharadin annabawa su zanka milallu saboda ka babu ba kauye cikin su ai al amsari ba amtari ba amsar wato mutanen kauye ba mutanen kauye mutanen birni ne li'annahum alam bi a'lam da sun yi ilmi bi khilafi al-buhari banda mutanen kauye mutumin kauye kowa ilmi sai ga hankalinsa sama sama li jafa'ihim wato don jafa'in wa jahilihim bi siyasatin nasu kuma sun jahilci yadda ake zama da mutane saboda haka sai ka je ta zage zage to wa min ha yuhamu anna yaquba laysa min ahli badr daga wannan kuma ake gane wa yaquba bai ba kauye bane ille kawai ya ta daga gari zuwa can wa inna man taqala min ma ahli ya ta tare da iyalinsa ba'adu wato bayan haka nan ilal badr zuwa ga kawai kama ta kaddamar bayanu alai kamar yadda an kai bayani cikin baya ko afalam yasiru fil ard to sannan su mutane waɗanda an ka aiki annabi zuwa gare su ba ana a taƙibin don a tabbatar da annabi gaskiya bane to su mutane da sun kaki gaskata annabi wanda aka aiko annabi Muhammad zuwa gare sun ba su yi tahiya ba cikin ƙasa wato min ahli makkata wa ma haula da su da wadanda a gehen su ba su yi tahiya cikin ƙasa ba wa yanzuru su yi dibi kai baka na aqibatul ladina min qalu su ga yadda ƙarshen waɗanda a gabanin su suke waɗanda yake sun ki an an aika musu manzanni sun ki gaskata an ka halaka su ba su tayuwa ba su tayi suka gano ba ai akhir amrin ba su ga karshen al'amarin waɗanda waɗancan mutane suke ba min ihlaki na halaka su wa bi takadhibihim rusulan kuma da yadda sun karita annabawan su wannan abu ya jawo musu laifi da azaba wala darul akhirah sannan gidan lahira samu aljanna khairun yafi lil ladina taqaw waɗanda sun ka bi abin da Allah ya ce domin abin da ta kawa bin umarnin Allah wato aiki bi muqtala awamirihi wa nahyihi wato mutum ya aiki kamar yadda umarnin Allah ko ko hanin sai ya hukunta shi ake ce mata kawa afala ta kilon shi ba ku hankali ya ku mu'minai ya ku mutane annabi wa tu minu ku imani fala ya gurrakun tamadi kun kada dadewa kwanukan ko ya rude ku ce ba za mu mutu ba fa inna man qablakum min al-umam al-mukaththiba wadanda aggabanin ku na al'ummomi masu karyatawa ga annabawa kuma hilu ai musu jinkiri kuma ka halaka su saboda kada jinkiri ya rude ku to ci gaba حتى إذا استيأسه الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بعدنا wato al'ummomin da a gabanin ku an aiko manzanni sun ka karyata an kai musu jinkiri hatta idan sai asar rusulu har lokacin da manzanni sun ka ɗebe tsammani na cewa mutanen nan ba za su yi imani ba wazannu sannan al'umma su sun kai zaton annan karku zubu wato abinda an ka taho musu da shi karya ne wato annabawa sun taho sun wa al'umma gargadi an ka daɗe har sun ka ɗebe tsammanin ba za a kama su da azaba ba su kuma mutane sun ka ce kai abinda sun kawo ƙarya ne yau shekara kaza suna yi wato abinda an ka faɗa musu na wa'adi ƙarya ne minan nasu na cewa za a taimaki annabawa na taimaki annabawa ai zannu yarji'u ila rusuli wato shi abin nan kenan zanna yana yiwa ya koma ga manzanni ai ai kana rusulu anna takdhibal umami lahum thabitun suna zaton ƙaryata wannan da waɗannan suka yi musu zai tabbata da tsuli ma ta kan nusran domin an daɗe ba taimako bai taho na halaka su ba za su ce to Allah ya ya ba su haka nan kai ke so da su to ana cikin haka nan ja'ahu nasruna sai taimakon mu ya zo musu fanu jiya man sha'u mun ka tsar da wanda muke so da tsarsuwa ah, wala yuradu suna amma ba hana azaban mu An qawmil mujrimin daga mutane masu laifi duk waɗanda sun ka ci gaba suna yin laifi har azaba ta zo musu to mai iya hana azaban nan hmm. kun fahimta ko to ci gaba to Allah Allah ya tabbatar da imani cikin zukatan لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا الطريق ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون to ce ce laƙar kana fi ƙasin ibratun lihul akwai abin kula ga masu hankula cikin kisa, annabawan da na gabata manzannin da na gabata in mutum ya karanta su kamar yadda qur'ani ya bayyana to akwai abin kula wanda yake zai zan abin hujja na mutum shi imani ga masu hankali ma na hadita yutara shi qur'ani ba hira ce wadda ake kakawa a faɗa a dariya ba walakin tasdiq alladhi bayna yadayya amma gaskatawar abinda a gabaninsa ne na annabawa da littafansa waɗanda an ka zo da su wa tafsila kulli shay'in kuma ya ƙara akan su da bayyana wa komai wanda ake bukata gare shi na hukunci ya bayyana shi daki daki wa hudan kuma shirya ne daga bata wa rahmatun kuma rahama ne li qaumin yu'minuna ga mutane waɗanda yake suna imani khusu bi dhikri an keɓance masu imani da ambata lin kifa'ihim bihi domin su za su yi amfani da shi duna gairi ban da wasu hadha ahsanu hitamin da sura wannan shine mahi cikar mahi kyawun cika ga sura allati bada bi tilkal ayati in ayatil kitabil mubin wato da farko ta fara da cewa waɗannan ayoyin littafi ne mai bayyanawa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun mun saukar da shi littafi na larabci wato abin nan ko za ku yi hankali ba da shi ta fara ba wa hata ma kana hadita yutar sannan ta cika wato ba hadisi ne labari wanda aka kakawa ba walatin kin tasdiq alladhi bayna yadayhi amma gaskatawa abin da aka gabanin shi ne wa tafsila kulli shay'in bayani ne ga dukan komi wa hudan kuma shirya ne wa rahmatun da rahama amma liqaumin yu'minu kun ga kenan abin da ta fara da shi ta kare da shi fa innaha azbata risalatu muhammadin ta tabbatar da manzanci annabi sallallahu alaihi wasallam ibtida'an tun farko an ce fita a qur'anan arabiyya wa khitamu kuma ƙarshe kuma ta tabbatar da annabcin annabi wa risalati man qabla kuma ta tabbatar da akwai annabawa manzanni min rusul daga manzanni misal yaqub kamar yaqub wa yusuf wa anna al fawaid mustanbida min kisan kuma ah, ta tabbatar da fa'idodi waɗanda an ka fitar daga wannan hukunce hukunce wato kuma kissoshin nan da an ka abin fa'idodin nan da an ka samo daga Yesu kudan shirya ne wa rahmatu kuma rahama lin nasu ga mutane ila yawmil qiyamah da zuwa ranar kiyama walhamdulillahi rabbil alamin ألف تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون to ya fara da bismillahir rahmanir rahim alifun lamun mimun waɗannan harufa Allah ɗaya san abin da yake nufi da su kamar yadda ake cewa abbreviation wato Allah ya nufi ya san yadda yake nufi da su sannan kuma takararin da sun kai cikin sura sun fi kowace sun fi sauran ah, abin na harufa tilka ayatul kitabu. waɗannan su ne ayoyin littafi wato qur'ani wal ilafatu bi ma'ana min ayoyi kenan daga littafi wallazi unzila ilayka ya kitri ilayka min rabbika wato abin nan da an ka saukar zuwa gare ka daga wajen ubangijinka alhaqu shi a gaskiya wato abin da an ka saukar daga ubangijinka shi a gaskiya kenan sauran abubuwa ba gaskiya bane walakin aktharan nasu amma mahiya mutane sune kafirai la yu'minuna ba su imani bi kuma inda indillah na cewa wato shi qur'ani daga wajen Allah ne ta'ala mu daukin sarki to ci gaba الله الذي رفع السماوات بغير عمد وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون Allahu ladhi rafa'a samawati Allah ne wanda ya ɗaukaka sammai bi gairi amadin tarawnaha ba da wani shishike wanda kuke gani ba ku ba wato abin menene ya tattangale abin nan sammai da ƙasa menene ya tangale rana da wata ya hana su faɗawa ya tangale abin nan duniya ya hana ta faɗawa cikin ko sauran taurari wani bai faɗa cikin wani ba kun fahimta ko abin da imad wato amad da yawa guda imad shi shuniya kamar irin wannan na masallaci waya wa huwa al-ustuwana wato ba da ginshikai ba tun matawa al'arshi sannan ubangiji yadda ya daita akan al'arshi bayan ya halitta sammai da ƙasa sun mahuna li mujarrid al'adafi wato abin ba ya yi wannan sannan ya koma wannan ba lalitarti ba ana nufin wato sai da ya wannan sannan ya koma akan al'arshi ba li'anna al-istiwa ala al-arshi ghayru murattabin ala rab'i samawati domin komawa ga ya daidaita ga sama ba sai da an kai sammai da ƙasa sannan aka yi shi ba wato sai dai Allah ya daidaita akan al'arshi istiwa ya liku bihi dace an san daidaita wadda ta dace da shi mu ba mu san yadda ya daidaita ba domin ubangiji ya ce laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir saboda haka yadda ya faɗi yadda yake haka yake amma yaya muke iya ganewa ba mu iyawa sai mu ce yadda ya dace da shi wasa kara shamsa wal kamara kuma Allah ya hore rana ko da yaushe tana ba amfani don abinda an ka hore muku wanda yake na baku ku amfani ku ba hasken da ake baku da an ce sai mun biya lantarkin na rana wal kuma ya kore wata ko da yaushe yana gudana yana baku haske kuma yana baku abin nan lissafin kwanuka da watanni kullun ya jari la ajalin musamma dukan waɗannan da kowane su yana gudana cikin falakinsa da ajalin musamma har zuwa ga lokaci wanda an ka ambata wanda za su ƙare yudabbiru amra Allah kuma na shirya shiryawa al'amari ya kadi amra mulki shina hukuntawar al'amarin mulkinsa yufasilil ayata kuma yana bayyana wa ayoyi daki-daki gwargwadon ikonsa waɗanda ayoyi masu nuni zuwa ga ikonsa la'allaka ayyuhal mukallafuna na liqa'i rabbikum tuqinun kila ku ya mu ya ku waɗanda aka azama aiki na ibada wato za ku yaqini ilmi tabbatacce ga gamuwa da ubangijin ku tuna cewa za a tayar da ku ku haɗu da ubangijin ku Allah ya shirya waɗannan abubuwa don ku debe su ku san wanda ya wannan shiri to lalle akwai shi kuma za ku haɗu da shi tun da ya ce za ku haɗu da shi kun gane to ci gaba وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي لآيات لقوم يتذكرون to Allah dai huwa alladhi maddal shi shine ya shin shi da ƙasa ai ha ila ma la yudraku muntahaha wato ya shin da ta har mutum in ya diba bai iya cinkan iyakarta bi an ha hajman aziman ya sanya ta jiki babba la ya qawl lamunta, ala muntaha wato gani bai iya aukuwa ya ce ga iyakarta ta can waja'ala eh, fi wasiya Allah ya sanya duwatsu cikinta ai jibalan duwatsu sawabi tabbatattu kwa waɗanda za su riƙe ta anil iltirabi wato ba za ta yi mm, abin da motsi ba don an yi ko da an yi kuma abin nan gini akai ba zai motsi ba wa haran sannan ya gudanar da abin nan koguna ciki wa min kulli thamarati jala fi zawjayn ithnayn sannan daga nau'ukan ƴaƴan itace daga kowane ƴaƴan itace ya sanya nau'i biyu zawjayn ithnayn biyu abin nan miji da mata Ko wani irin tsiri kun ka gani akwai miji da mata akwai namiji akwai mace cikin su sai dai in banda da bino wani da miji da mata cikin icce guda kun fahimta ko ya sa dare ya rufe rana ko kuma rana ta ruhe dare ai yasturun nahar billail yana ruhewar rana da dare wadau an nahari ya sturu bihi zulmatun sannan hasken rana shi kuma a ruhe duhun dare da shi illa annal ansaba billaili wato ya rufe rana da dare an ya kuna huwal gashi wato dare shi ke rufewa wato alhasken rana tafiya yake yi wa addahu fi tada'ifil ayat ya kidanya wannan tafiyar dare da rufewar dare da rufewar rana cikin ayoyi a sufuliya na ƙasa domin dare da rana nan ƙasa ake ganin su da mutum ya hau can sama bai ganin rana akwai wani lokaci da muna komowa daga umra tare da sardauna Allah ya ji kanshi Ah, sai masu jirgi suka ce muna mu sha ruwa rana ta faɗi mun ka ce ba za mu sha ruwa muna ganin rana haka kenan sai da mun ah, abin mun ka sauka a Kano ga rana muna gani amma da saukan mu Kano sai mun ka iske rana har wajen abin da karfe 8 ta wuce an yi duhu an yi har sallar isha eh can sama ba a gani domin abin nan ana ganin nan inuwar duniya ne shi ke sa duhun nan eh inda ta kare in ta juya kamar kasa koko yanzu ya fuskanci abin nan yanzu bayan kai na nan wanda annan bai gani hitilan nan kun gane ko to ina ne wa wa ta la'i fil ayati sufliya wa in kana ta'alluqu bil ayati al ulawiyya ko da yake wato inda ya ratayu ga ayoyi na sama don rana da wata duk sama suke ah, wato wannan zahirin bi itibari anna zuhurahu fil ardi wato da an kan jingina shi ga ƙasa domin bayyana shiga ƙasa yake a ko da yake asalinsu daga sama ne inna fi dalikal madhkur wato ga wannan abu da an ka ambata la ayati akwai ayoyi da dilalatun ala wahdaniyati waɗanda ke nuni ga kadaita ubangiji ta'ala amma ga wali qaumin yatafakkarun ga mutane waɗanda ke yin tunani fi sun illahi ga aikin Allah wa yasdalluna bis sun'ati ala sani su yi dalili na cewa duk mai sana duk sana'a tana nuna akwai wanda yayi ta duk inda kaga agogo akwai wani makerin da yayi shi ko injiniya wanda yayi shi wa bi sababi al musabbib ko kuma kaga kai dalili da abinda an kayi bisa ga sababin da yayi sa kun gare kaba kaga ana gini kace lalle akwai maginin da ke yi wal fikiru ba an ce ga mutane masu tunani ba asali daga fikir ne tunani huwa tasarruful qalbi shine zuciya ta dora tunani wata ta dora abin nan tasarrufi fi talabil ashiya ga neman abubuwa da yaman sani abubuwa shine tunani wa qila quwwatu mutarqatun lil ilmi in eh, ilal ma'lum ko kuma wani karfi ne wanda yake zai sa abin nan zai zai sa ilmi zuwa ga abin abin sani din ilmin da a cikin ranka ya kai shi ga abin abin da za ka sani wa tafakkur jiryan tilkal quwwa tunani gudanar da wannan ƙarfi yaya kake yi ka san abu haka gane shi ba tunani ake ta yi ba zuciya ke gudanar da shi amma kuma inda ake rubuta shi cikin kwakwalwa zuciya na gudana tana yin tusaka nan tusaka nan sannan ana ana rubuta shi cikin kwakwalwa bi hasabi nazari al gwargwadon yadda hankali ke dibi kuma ina hankalin yake ba wanda ya sani ina tunanin yake an ce yana cikin zuciya kwakwalwa fa ita fa don mi ta zauna can yaya ake ana ɗauka abubuwa ana kai mata can tana kamar recording wa zalika lil insan dunul haywani wannan kuma tunani ga mutum yake kawai banda dabba ba ta tunani wa yuqalu la yumkinu illa fi ma eh, fi ma yumkinu an takuna lahu sura fil qalbi kuma shi tunani ba za ka iya yin sa ba sai abin da yake yana da wani abu wanda yake cikin zuciyarka ka san sura shi sannan ka gina akan wani abu da ka sani zuwa ga wani abu wanda baka sani ba wali hadha ah, ruya don haka an to tafakkaru fi ala illahi ku yi tunani cikin ni'imomin Allah wala ta tafakkaru fi Allah amma shi Allah kansa kada ku yi tunanin yaya yake don babu wata sura wadda za ta nuna ma yadda yake laysa kamithlihi shay'un wa samiul basir kun da ko idillahu munazzahun an an yusufa bi suratin domin Allah an tsarkake shi ba iya sifanta shi da wata sura saboda ka baka ka yi tunani gare shi sai dai ka yi tunani ga sifa abin nan ka yi tunani ga abin da ya yi ka akwai shi shi nan ka gama to wa وجنات من عناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في في to ya ci gaba dai yana jan hankalinmu game da ayoyi na ƙasa ya ce wafil arli kida'un cikin ƙasa akwai guntu-guntu na nau'in ƙasa kaga wannan fara wannan baka wannan kaza wannan rawaya mutajawuratun kun su masu mukwabtaka da juna katun. famin ha tayyibun daga ciki akwai wanda yake in an shuka ciyawa abin nan shuka ta hito mai mai kyawu wa sabih sannan akwai kasar gishiri wanda yake ko an shuka ba hita wa qalil wa qalil da wanda yake in an shuka abin nan yana yiwa ya hito amma ba zai eh, abin nan bai da bai da eh, abin nan bai da kuzarin shuka wa kathiru da wanda yake mai abin nan dan shi sosai wa huwa min dalail qudrati wannan duka yana daga abin hujjojin wato ikon Allah dan me bai sa kasa ta zama nau'i guda ba kun fahimta ko wajen natin sannan da gonaki basati ni gonaki wato itace min anabin wasu inabi wa wazari zari'in sannan da shuka kun gane ko kazalika don me wannan ya zan inabi don me wannan ya zan gero don me wannan ya zan dawa duk kasa guda ruwa guda wani khilin wato sannan da dabinnai sinwanin wanda yake masu kama da juna wahiyar na khalatu dabinnai ya jima'u ha asalin wahid wanda yake asalin su guda domin dabinnai ma in ka diba daban-daban ne ko dawa za ka ɗauko irin dawa abin da manoma sun san irin dawa za a samu kamar abin nan fara eh, fara kaura jawa to haka nan dabinnai suke wajen nau'i saba'in a akwai wata shaƙubi furuɗiha da nau'i nau'i na rakunsu eh, ta abin nan asali al'alwan da laununuka daban-daban Wannan ko wajen ɗan ɗari wannan mai zane wannan mutawassidi ko wani daban-daban warra ala balin fil sannan muna bibitar da sashen su akan sashe gati gati ma wannan yayi wannan dadi wato kamin kamin na kullu wanda an mai dadi wa hamil da mai yami wa huwa min dalail qudratihi wannan duka yana daga cikin abubuwan da ke nuna warki ko ubangiji ta ala madaukakin sarki inna fi dalikal mazkur ga wannan abu da anka ambata ala ayati akwai ayoyi li qaumin yaqilun ga mutane waɗanda ke hankali ya na waɗanda ke aiki da hankalin su kula wa yasta'miluna uqulan su yi aiki da hankulan su bi tafakkuri fiya da shine su yi tunani gare su khassa hadha bil aqli ya keɓance wannan yace da hankali wal awwal bi tafakkuri amma na farko na dare da rana an kace ga mutane ya tafakkaru anna al-istidlal bi ikhtilafi an-nahari ashal domin ka jawo mutum shi gane bambancin dare da rana ya fi sauki ko hawa na iya ganewa kun fahimta ko wali an tafakkura fi shay'i sababun li ta'qquli kuma wato tunani ga abu ai sai ka gane shi sannan bayan haka nan ka ci gaba da tunani Ah, amma wata wannan mai ɗaci wannan mai yami wannan wawa bai iya tunanin wannan sai ya sa hankali wa sabab muqaddamu al musabbabi kuma sababi ana gabatar da shi akan abin da za a sabba sai hankali ya jawo sannan baka za a yi tunani fa na sabata qadimu tafakkuri ala ta'aqquli saboda kashe sai an yi tunani sannan baka kan hankali ya zo wa ba da an zakar al'adillatal mujiba lil imani bayan ambaci dalilai masu wajabtawa ga imani bi ƙudurtun ga ikon Allah alal wata wannan zai nuna kenan tunda Allah ya waɗannan ashe yana iya tayar da mu bayan mutuwar zuwa ga tashin kiyama wasu muraril kufari alal takadhibi kuma ya faɗi dogewar kafirai da waɗannan ayoyi duka ya nuna ba su da hankali sun ci gaba suna karyatawa. qala Allah ta'ala muhadiban lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai yace ma annabi ga maganar da yawa annabi na wala in wa in ta'ajab wa in ta'ajab fa'ajab qawluhu na kunna turaban inna lafi khalqin jadid to duk waɗannan abubuwa da an ka ambata masu nuna ikon ubangiji in ba su imani mutane ba za su yi imani ba to wa in ta'ajabu har in kai mamaki wato ya muhammad min takdhibil kufari laka na qaryatawa da kafirai ka yi ma ke yi ma ma annaka kunta mushtahiran bainahum mawsuhan inda ko da yake kamin annabi ya zan annabi cikin shekarun nan 40 na farko ya zan shahararre wurin su da gaskiya inda duk an ka ambaci Muhammad sai sun ce amin wato da gaskiya wal amanta da amana wa ma ma aka tare da abin da tare da kai kuma al'adillati da hujjoji Al-Qadi, alqadiati wadanda yake yankaku laysa takdhibu yajin duk da haka wato abin mamaki kai mamakin ƙaryatawa da sun kai ba abin mamaki bane abin da ba mamaki fa ajabun qaulun abin da an mamaki kam maganar su Wata su masu musun tashin kiyama mi ce ce magana su ai idan na turaban ai na da fi khalqin jadidin shin in mun ka mutu mun ka zan turbaya za mu koma cikin wata halitta sabuwa wannan shi abin mamaki li'an al-qadir ala insha al-khalqi domin halittar ka ta farko wane ne yayi daga ina an kai ta mai iko ga halitta ta farko wa ma taqaddama ala ghairi misalin kuma da abin da ya gabata ba da ya koya ga kowa ba qadirun ala i'adati eh, mai iko ne ga mayar da su bayan abin da mutuwa kun fahimta ko eh, yanzu kuna cewa ina za a tare mu daga eh, rubabbin abin nan rugun kasusuwa to daga mi ya halitta ka abin nan a to kamin ya zan kasa fa ya yaushe an kaɗe bi kasa a to <laughs> na farko ya wuya to wanda ya imani da na farko don bai imani da na biyu wato kenan har in kayi mamaki ga waɗancan ba shi abin mamaki ba abin mamaki wannan na biyu to in ci gaba أولئك to su waɗanda ba su yarda nan ba wanda ya kamata a yi mamakin al'amarinsu ula'ika alladhina kafaru bi waɗannan su ne suka kafirta da ubangijinsu wa ula'ika al-aghlalu fi a'naqihim ba anahihim ba waɗannan akwai ƙuƙumma cikin wuyoyinsu wa ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ƴan wuta abokan wuta hum fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wuta har abada ajabun ailan istihza'uhum bi isti'jalil azab kuma wane eh wato abin nan ko aya ta shidda ko kuma abin domin an ce la'an abin nan ah, nan da biyar arba'in da biyar ko arba'in da abin nan hmm. to ci gaba ويستعجلونك <laughs> قبل وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب عجب عالم كما أبين أبين ما ماكي كما استهزاؤهم باستئجال العذاب إزجلين سنة cewa azaba ta zo da wuri-wuri wannan shi abin mamakin su shine wa ta'jiluna ka bisayyati suna neman kan suna cewa ka gago musu ka gagoto musu da azaba qabla alhasanati gabanin rahama ta zo musu kana ce musu haka suna ce haka nan wannan abin mamaki ne wa qad khada min qablihim almaslat alhali masallai ya sun gabata gabanin su jam'ul muslati duwan sumrati ai uqubatin azabobin amsalin mutane irin su minal mukazzibin daga masu karyatawa afala ya tabiruna bi adam ba su kula da su wa inna rabbaka lazu lin nas kuma duk da haka ubangijinka mai yawan gafara ne mai amma abucin gafara ne ga mutane ala zulmin game da zaluncin su ko da yake suna nan suna ta zalunci kuma yana nan ya ta gafartawa wa illa in ba don rahama ubangiji ba don gafara ce ba lam yatruk ala zariha da batun da bai bar wata dabba akan ban kasa ba wa inna rabbaka shadidul iqab kuma lalle ubangijinka mai tsananin azaba ne ga wanda ya saba masa وعجب ajabun طلبهم الآية تقبع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت ولكل قوم هاد كما أبين mamaki gare su wato su ce a kawo musu wata aya wata mu'jiza ko karama shi abin mamaki wa yaqulu alladhina kafaru waɗanda na kafirta suna cewa laula unzila alaihi ayatun dan ba saukan mu Muhammad wata aya wa min rabbi daga sa kamar yadda an ka ba Musa sanda da hannu wannan kata ko kuma yadda an ka ba Salih raquma dan me shi ba bashi ba inda shi manzo ne ah, qala ta'ala sai Allah ta inna ma anta munzirun kai mai gargadi ne kawai baka izakuwa da aya sai Allah ya kawo ta kun fahimta ko ay mukhawwifan alkafirin kai mai tsoratar da kafirai ne walaysa alayka itiyanun bil ayati ba zakwa da aya ba aikin ka bane wala bima yakatarihuna ko da abin da suke nema duka ba aikin ka bane wannan aikin Allah ne wali kulli qaumin had wane mutane suna da mai shiryar da su nabiyun yad'un suna da annabi wanda ke kiran su ila rabbin zuwa ga ubangijin ah, su kowane kuma ana ba su abin da ya dace da su wato inda ake amfani da ayoyi tun in lokacin da mutane hankalinsu kaɗan ne mm, amma wanda yake suna da hankali a yi musu magana wadda ba su iya abin nan wadda ba su iya yin kamata shi abin nan shi aya babba <coughs> to ci gaba